Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 11 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanin labarai. To jami'an Ukraine sun ce har-hare ta sama da Rasha ta kai kan birnin na biyu mafi girma a kasar wato Kharkiv da safiyar yau Litinin sun yi sanadirar lalata wata makaranta da wani gini inda akalla mutane uku suka mutu tare da jikkata wasu 28. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai gaisuwar ta'aziyya a lokacin da ya kai ziyara birnin tokyo yau litinin biyo bayan kisan tsohon prime minister japan shinzo abe wata kotu a kasar spain ta amince da gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar angola jorge eduardo dos santos wanda ya rasu a birnin barcelona ranar juma'a da ta gabata kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyin farar hula sun gaya ma majalisar ɗinkin duniya halin da 'yan ta'adda suka jefa mata da yara a yankin sahel na jamhuriyar nizar duka rana kowace safiya mutum takwas da ke kashe a cikin harkar wannan ta'addanci a cikin sahel banda wannan mutanen da suka huta daga gidajen suka shiga gudun hijira ya kara da wajen digo sattun bisa ɗari. har yanzu muna jamhuriyar niger inda hukumomi suka ja kunnen matasa masu farauta a gandun dajin difa amma matasan sun ce ba fa su suka kara man ba daji ma sai wuri-wuri ne itatuwa an kashe daji ko ina fari pat ina inda daba ma za su boye to na balle ka kashe shi za a ji hira da mataimakin dan takarar shugaban kasa a jama'iyyar leba sanata baba ahmad kan abin da ya sa aka zabe shi suka ce na ya fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa ya ce kowanne kaɗai ya isa ya ce na ya fice wajen siyasar arewan kanta kamar kowane yammacin ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baba wato baban gida jibrin ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran na duniya mai karantawa binta suleiman yaro jami'an ukraine sun ce har-hare ta sama da rasha ta kai kan birnin na biyu mafi girma a kasar wato kharkiv da safiyar yau litinin sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini inda akalla mutane uku suka mutu tare da jikkata wasu 28 Ole Senehabov, gwamnan yankin Kharkiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa harharen makamai mai linzami ciki har da wanda ya faɗa kusa da wasu wuraren ajiyar kayayyaki an auna fararen hula ne. Sane Hubov ya kira harharen na ta'addanci. Har-haren dai na zuwa ne a yayin da masu aikin ceto a garin Chasivyar da ke gabashin kasar ke kokarin gano waɗanda suka tsira daga harin roka da rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa biyar a ranar Asabar ɗin da ta gabata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla sha biyar. ma'aikatar agajin gaggawa sun ce ta yiwu mutane kusan fiye da 20 sun makale a ƙarƙashin baraguzan ginin kuma sun yi magana da wasunsu. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai gaisuwar ta'aziyya a lokacin da ya kai ziyara birnin tokyo yau litinin biyo bayan kisan tsohon firaministan japan shinzo abe muna jimami tare da jama'ar japan akan wannan rashin wannan al'amari na kaduwa da duk muke ji wanda amurkawa ma suke ji na wannan mummunan bala'i da kisa abinda blinken ya faɗa wa manema labarai kenan bayan ganawa da firaminista fumio kishida ya kara da cewa babban rashi ne saboda a lokacin da yake kan karagar mulki ya karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen mu sosai a ranar juma'a da ta gabata ne aka kashe abe a birnin nara yayin da yake gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe blinken ya ce ya je japan ne bisa umarnin shugaban amurka joe biden jami'an adawa na kasar sri lanka sun gana jiya lahadi domin tattaunawa kan kafa sabuwar gwamnati ganawar na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban kasar da firaministan kasar suka ce za su yi murabus a jiya lahadi masu zanga-zangar a sri lanka suka ce za su ci gaba da mamaye gidan shugaban kasar da na firaminista a birnin colombo har sai sun sauka daga mukamin su a hukumce dubban masu zanga-zangar ne suka afka gidajen biyu a ranar asabar suka yi kaca-kaca da gidan shugaban kasar raja rajapaksa sannan suka kona gidan firaminista ranil wickramen singh a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna bacin ransu kan matsalar tattalin arziki da ake kwashe watanni ana fuskanta Rajapaksa da Firaministan kasar sun amince za su yi murabus yayin da shugaban kasar ya faɗawa kakakin majalisar dokokin kasar cewa zai sauka daga mulki a ranar sha uku ga watan Yuli domin tabbatar da an kafa wata gwamnati cikin lumana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin farar hula suka gabatar ma Majalisar Ɗinkin Duniya irin mawuyacin halin da suka ce 'yan ta'adda sun jefa mata da yara a yankin Sahel. Salabar ma gare ka. Yanayin tsaro a yankin Sahel abu ne da ya kamata a samu canjin al'amura. wannan shine abin da majalisar ɗinkin duniya ta ƙudurta a watannin baya ta hanyar wasu jerin matakan da aka ɗauka don fitar da fararen hula daga ƙangin da suka tsinci kansu ciki a yankin sahel sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro mafari kenan aka buƙaci wasu ƙungiyoyin fararen hula kimanin hamsin na coalition citoyen pour sahel daga ƙasashen niger burkina faso da mali su gudanar da bincike domin tantance halin da ake ciki bayan zartar da shawarwarin da aka bayar a can baya shugabar kungiyar a nishar rabia jibbo magaji ita ce ta gabatar da rahoton wannan bincike a gaban taron majalisar ɗinkin duniya a bisa gayyatar ƙasar brazil mai shugabancin kwamitin sulhu a watan na yuli abin da ya sake dai ba sake wai kirki ba ce ba eh, sai abin da ya karu Tun da yanzu an binciko an gani duka rana kowace sahiya mutum takwas da ke kashe a cikin harkar wannan ta'addanci a cikin sahel banda wannan mutanen da suka huta daga gidajen suka shiga gudun hijira ya kara da wajen digo sattin bisa ɗari tunda mutanen da suka tafiye su yanzu kenan basu da harkar zancen wani noma ko wani kiwo abinci ya shiga cikin zancen shi ma ana zancen mutum miliyan guda da ɗari tara masu bukatar taimako na shi ne aka kawo zancen resolution trust ban san da take ce a sa mata cikin harkar da za a yi duka in za a yi shawara a sa su a shawara kamun ina son a shawo kan tashin hankali sun yi kowa tashin hankali zamanin da muke da tashin hankali yawanci mazan ko an kashe mazan ko kuma mazan su ma sun ko kuma an kama su. Binciken ya kuma gano cewa an samu lafawar cin zarafi da kisan da ake zargin jami'an tsaro da yi wa fararen hula waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Yawan mutanen da sojawa suke kashe su kamar yan farar kula da soja suke kashewa shi kadai ya rage da dubu sha ɗaya ne ya rage sun fara kula da ba kwaza a halibi ba tunda sun ana ta an yi ta yawan magana akan zan. a jerin shawarwari kungiyoyin na coalition citoyen sun gargaɗi gwamnatocin ƙasashe su bi hanyoyin laluba wajen neman mafitar rikicin ta'addancin da ke ci gaba da tsananta a wannan yanki. bayewa a ce kullum mutane suna can suna ta'addanci a ce ba a ruwan mutane da su a ce a je a kashe su kurin ya kamata a nemo su a tambaye su ne suke so a ga abin da za a musu a musu wanda kuma bai yiwa in kama su za a yi a kama su ya kamata a yi zancen sulu shine mediation da dialogue dama a kwanakin baya wasu kungiyoyin kare hakkin mata sun koka a game da yadda 'yan bindiga ke cin zarafin fararen hula musamman mata a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro yayin da a wani zubin bara gurbin jami'an tsaro ke aikata abubuwan da ba su dace ba da aikin su na waɗanda ke da alhakin baiwa jama'a kariya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga binta da ci gaban labaran duniya. To Ibrahim yara bakwai ne suka mutu sakamakon wata fashewa a arewacin kasar togo nan take dai ba a san abin da ya haddasa fashewar da ta auku a daren ranar asabar zuwa wayewar garin lahadi ba an kaddamar da bincike don gano musabbabin fashewar da kuma gano waɗanda ke da hannu a lamarin in ji rundunar sojojin kasar a ranar lahadi an kashe sojoji takwas a yankin a ƙarshen watan mayu ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci a yankin arewacin ƙasar biyo bayan harin Wata kotu a kasar Spain ta amince a gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar Angola Jorge Eduardo dos Santos wanda ya rasu a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata. Yarsa Cizia dos Santos ce ta nemi a yi binciken saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa ta ce abokan hamayyar siyasa ba sa sanya mara wa 'yan adawa baya a zaben angola da ke tafe kamar yadda bbc ta ruwaito haka kuma bbc ta ba da rahoton cewa dan siyasar ya so a binne shi a sirrance a spain amma kasar angola ta ɗauki matakin mayar da gawarsa ƙasarsa ta asali don yin jana'izarsa marigayin mai shekaru 79 a duniya ya rasu ne a asibitin Tecno da ke barcelona inda ake jinyarsa sakamakon doguwar rashin lafiya da yi fama da ita a cewar wata sanarwa da fadar shugaban kasar angola ta fitar a gaida binta da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa inda hukumomi ke gargaɗi ma matasa cewa su daina farauta a gandun dajin difa saboda illar da hakan kewa dabbobin da aka keɓe. To sai dai matasan sun ce ai tuni ma aka wargaza dajin balle masu ga dabbobin kuma gashi ma ba su da wani aikin yi. Abukar Isa gare ka. Shekaru kusan bakwai kenan da matasa na jihar Difa suka rungumi wannan sana'ar ta farauta waɗanda ke amfani da karnuka fiye da hamsin a mota ɗaya wajen gudanar da wannan farautar. Al'amarin da kuma ya fara kawowa karancin wasu dabbobi na daji musamman ma barewa da zomo. Daya daga cikin mafarautan da bai so na ambaci sunansa ba ya bayyana mana yadda suke gudanar da wannan farautar. Ka yanzu wani da kare biyar, wani da shida, muna nan muna shirye-shiryen Allah kan mu Laraba za mu je rota, za gayyaci mutane za mu yi magana da mai mota za mu ba shi dubu talatin ko dubu arba'in haka za mu ɗauke shi za mu tai haka ba da wuri haka wani lokaci za mu kama tuje haɓar yawa muna kama da wani zomo haka su wani bego haka da wasu abubuwan kwari da haka wani ana kama. yanzu da kuke ɗaukar mota alal misali kare nawa kuke sa mota kusa da su. eh gaskiya an kama mota biyu ne wani lokaci muna ɗaukar kare saba'in in kuma kamar mota guda ce za mu ɗauki kamar kare hamsin sattin haka. a yanzu haka jami'an da ke kula kare gandun daji na jihar difa sun fara ɗaukar matakan ladabtar koyarwa ga matasan da ke gudanar da farautar ba a kan ka'ida ba. Malam Laminu shine mataimakin babban daraktan da ke kula da kare gandun daji na jihar Difa. Farauta lalle akwai ta gargajiya wadda tun kakanni da kakanni ana yi. Amma yanzu aka diba eh, yadda ake ga abubuwan eh, ya saba ma eh, yadda ake yin shi a kullum. To, ita wannan haraka abin akwai lokacin da ake buɗa harkar shas akwai wanda lokacin da ake ruhe ta to tanke ba a bude ta ba aka kama ka kana aka kama ka kana harauta ba bisa kan ka'ida ba kenan dole akwai dokokin da ke iya ka bisa kan wannan doka kenan eh, muna jawo hankalin mutane eh, su yi hatara kohohi mu bude yake duka in aka gani abubuwan da ake so a yi a zo a tambaye eh, izini a tambaye wayewa kai bisa kan aikin Ita ma kungiyar mafarautan gargajiya ta jihar Difa ta kalubalanci yadda sannu a hankali matasan jiha suka fara amfani da hanyoyin zamani wajen gudanar da farauta. Zarmami Malam Mele shine shugaban wannan kungiyar. A fatauci na da da na yanzu daban ne, fatauci da ne aka yi. Misali in ana fatauci a ce kare gashi wajen ashirin suna biye da mutum guda ko mutum guda uku. Fatauci lokacin da ana yi da kare guda tak ne kana fita da shi. Kare abin da ya sa ana doka shi. kena ka halba shi kena ka buke shi shi yana biye da daban da ka halba kena kai ma kana bi kafa karen abinka ba zai bace maka ba shi yasa ana dauka kare gudan abubuwan da na da yare ke diyawa yanzu daji ina daji ma daji ma sai wuri wuri ne itatuwa an kashe daji ko ina fari fat ina inda dabba ma za su boye to na balle ka kashe shi matasan na jihar difa sun bayyana cewa wannan farautar ita kadai ce madogara a gare su saboda ba su da wata sana'ar i kuma daukar matakai akan kansu wata hanya ce ta kara zaman kashe wando ga matasa a jihar ta Difa da a yanzu haka ke fama da matsalar tsaro. Abukar Isa sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Abubakar daga Nijar kuma bari mu ketara Najeriya inda za a ji hirar da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Halima Abdulra'u ta yi da mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyar Leba Sanata Dattibaba Ahmad. kan dalilan da suka sa aka zaɓe shi a jama'iyyar ta leba a matsayin wanda ka iya zama mataimakin shugaban ƙasa sanata ahmad ya fara da gabatar da kansa a hirar tasu da halima kamar haka sunana datti baba ahmed eh, cikin ikon allah ni ne aka sunantar a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar labour party masha allahu su suka neme ni suka bani kwararan dalilai cewa cikin jam'iyyu guda hudu manya yanzu da ake ganin za su iya kai labari ga dan takarar da suka tsaida ga kuma dalilin da ya fito da jam'iyyar mu daya ta pdp na fita daga pdp ran litinin shi kuma ya fita ran talata dalilan da muka bayar na fita kusan ɗaya ne ya koma wannan jam'iyyar ta labour party suka bashi takarar shugaban kasa ya ɗau lokaci mai tsawo kafin suka nemi dalilan da ya bayar shine ya ce yana neman wanda na farko shekarun shi na kasa da nashi saboda girmamawa kuma cikin waɗanda shekaru zo kusa ba za su iya daidaitawa ba babu kyau a samu shugabannin ƙasa guda biyu na biyu yana neman wanda dama ya yi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi ni kuma suka ce na yi fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa ya ce kowannen kaɗai ya isa ya ce na na yi fice wajen siyasar arewan kanta na yi majalisar wakilai na yi na dattawa na kafa jam'iyya ta kaina duk da ban takara a cikin ta na yi takarar shugaban kasa na yi fice wajen samar da aiki na yi fice wajen haɗakarwa alal misali a ce a je a yanki kati lokacin kidaya duk wani abubuwan da ya shafi al'umma alhamdulillah kin san ana ce yaban kai jahilci amma in ma kai ka ja baki ka yi shiru kuma aka gaya ma ka san gaskiya ne a kullum wani zai zo yaba wani abu da kai to kin ga shaidan mutum ai yi kyakkyawan abu ne shi yasa ni ko na aminci ya burge ni shi Peter Obi a lokacin da ya ce faɗin kasa mai albarka da ke arewa shine man Najeriya ba man da aka sani a kudu ba gaskiya ya burge ni birane irin su Kaduna da Kano kadai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su wannan kaɗai hanya babban hanya ce da zamu fara kafin ma wannan wato muna so mu tsaye da faduwar naira a matsayin shugaban ƙasa idan baka da yan uwa da ke amfana da faduwar darajar naira naira za ta tsaya idan kana da yan uwa da abokan mulki wanda ba abin da suka sani dama a karba ne a sayar in ta kara hawa to ana saida musu dala a sauƙaƙe yan kasuwa ba sa samu su kuma darajar naira na kara faduwa suna kara kuɗi in ba ka da wannan an ɗau hanyar nasara babu abin da ya kai sanarwa za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a idan ka yadda ka yi na'am ka yi hamdala da jahilci da kidahumanci to ka tsaya wai dole dole sai dan kabilanka muddin shugaba baya sata yana da hujjar hukunta kowa ke ki me zamu na ɗaya duk kuɗin Najeriya zai shigo hannu kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya. Allah na mai ne ya Allah na cikin gari internal revenue dukkan 100% saboda za mu shigo da na'ura kowane kamfani ba za a takura musu ba kowane ma'aikaci kowane ɗan kasuwa an sauƙaƙar da shi bat kudin harajin ciniki za mu sauƙaƙar da yadda ake karɓan shi kuma ba inda zai je sai asusun gwamnati daga nan ka fara ninki na farko kenan. sanata datti babu ahmad kenan mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a jama'iyyar labour fita obi a hirarsu da halima abdulra'uf Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum mu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawan da wakilin mu Haruna Dauda ya yi da hanshagen ɗan kasuwan na Muhammad Indimi dangane da irin gudunmuwar da yake bayarwa ta bangaren ilimi a cikin najeriya da kuma kasashen ƙetare a wannan mako za ku ji karashen wannan tattaunawa inda kuma alhaji muhammad indimi ya bayyana mana dalilin da yasa yake ba da gudunmuwa a kasashen amurka da kuma kasar sudan akwai batun ilimi akwai wasu eh, taimako da kake musamman ma a jami'oi haka wajen gine-gine da sauransu kamar mai ya ba ku kwanan gwiwa eto eh ka gane ni ban taba shiga makarantar boko ba ba wanda ya taba nuna mini abcd a rayuwata ba kuma wanda ya taba koya min yadda zan rubuta sunana amma kaga allah ya taimake ni wanda ya boko ma ba abin da zai nuna min saboda haka ni ban samu ba amma na san amfaninsa saboda haka na tashi in ga cewa yaranmu especially a northeast ko kuma a northern nigeria don kudu sun yi mana nisa saboda haka zan yi iyakacin daidai karfi na naga na taimaka wannan fanni. Don dai kamar an ce batun ilimi na ka faɗaɗa abinka ka ba ma Najeriya ba har ma abin da ya shafi ba ƙasar Amurka da sauransu wasu ƙasashen eh, da ma Sudan da sauransu. kawo me yasa ka faɗaɗa har zuwa wasu ƙasashen ba ma ka tsaya a Najeriya ba? Eto, eh ka san Amerika kullum su suke bamu. mu kuma yanzu Allah ya kai mu lokacin da mu ma za mu ba su saboda haka na iyakacin kokari na na yi daidai gwargwado kuma sai allah taimake ni na je na yi a university ɗin da yara na suka yi karatu yanzu a wannan university muna da digiri goma sha shida tsakanin ni da yara na a wurin saboda haka mun zama kaman yan uwa da duk lokacin da na je america in na je kamar na je gida ne muna tare da su muna taimaka musu kuma university ce wanda mai lafiya wanda za ka iya kai yaranka ba za ka shakan wani abu ba kuma ba abin da babu a wurin santar da na gina yanzu santa ce ta kasuwanci wanda za ka je stock exchange manya na duniya duka muna da ɗakunansu a wurin su ma manyan 'yan trader sukan je wurin su trading ni ma na kan je na yi mitin a wurin na kasuwanci a wurin abu dai sai ka gani a cikin jami'ar amurka wannan ginin a ma american an yi competition so uku mun zama na daya yanzu haka 2019 an zabe uku kuma har da wannan ginin nawa yana cikin na uku sai kuma mu ga abin da allah zai ina dai jin daɗi alhamdulillah mai saurari zai sai san kamar wace jami'a ne wannan amurka lane university a boca raton florida na to kamar ah, kana da ko kuma kana mafarkin gina taka jami'a ne ganin cewa kana kokari sosai wajen haɓaka harkokin ilimi a duniya in dare da lafiya ko da ban gina ba dai za a yi da ni yanzu kaga abin da na sa a gaba na negotiating da harvard su bamu malamai wanda suna can za su karantar da almajirai a nan kuma su gama a nan su samu certificate na harvard to wannan shine mafarki na kuma insha allahu mun yi nisa a akwai wata a jami'a a sudan haka na ga kuna da kyakkyawar alaƙa, kawai me yin dangantaka tsakanin da wancan jami'a na gan cewa har kusan in za ka yi wani hidima malaman sukan zo har mai dubu isa taki su zo eh to ka san matata yar sudan ce da 'ya'yanmu waɗansu ma har sun gama masters su kuma suna ƙaunata har shugabansu saboda haka suna da university international african university ba ta sudan ba ce ta manya-manyan organizations ne na duniya shine nake representing africa a board ɗinsu to kuma na ga cewa ƙasa ce ta mai kuma suna da wahala na petroleum engineering shine na gina musu wannan ita ma sadakatar jariya kuma wannan university din yanzu haka ina da almajirai sun kai dubu a scholarship dina saboda kai yara turai yana da wahala saboda duniya ta lalace su kuma ni musulmi ne su kuma suna da discipline na islam shi sa nake kai yaran da za su yi ko arabic ko medicine ko engineering nake kai su wannan jami'ar kuma wannan jami'ar ba sudan ba ta sudan ba ce international ce kuma masu ba da kuɗi su ne su saudi arabia su united arab emirates su kuwait duk dai gulf region su suke rike da makarantar da suka yawo suka yawo so ina jin daɗin wannan saboda wannan recognition da aka ba wa najeriya cewa mu ne za mu representing ɗin afirka ba abin da zan ce sai in ci alhamdulillah saboda haka za mu ci gaba daga kamar yadda president ya ce next level insha Allah kuma daga yanzu za mu jump into next level in an ce next level ah, kamar wani mataki na gaba kenan kamar me kake nufi da haka eh alheri da muka sa a gaba muna yi na taimakawa bayan Allah na kuma hanyar da za mu taimakawa bayan Allah su samu ilimi sannan taimakawa wuraren da ba su da ruwan sha muyi kuma daɗin abin ne duk sadakatar jariya idan ka yi ta Allah shi ba ruwansa kai ke da riba saboda haka ka gaba abin da ya fi wannan saboda haka akwai abubuwa da yawa na sadakatar jariya da na sa gaba ina fata Allah ta na gama masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin haruna dauda wakilinmu na maiduguri da kuma jami'ar da ta bada umarnin wannan shiri jolly leathers gresham na ku baban jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran kiranmu nake bisa dajewa. himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dajewa. To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu kan turo ta imel. za mu fara ne da sakon saddaunan kwallon misau zaharaddin muhammad kaka wanda ya ce assalamu alaikum ya hausa ku bani dama don na yi jinjina wa mahaifana malam muhammadu adamu maji jalam da mahaifiyata malama fatima muhammad da ke garin mai sau jihar bauchi da fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana amin sai kuma saƙon hamidu kalalabuwa daga jihar difa a jamhuriyar nijar wanda ya ce salamu alaikum ya hausa ina fata ma'aikatan ku kuna lafiya kuma ina ma dukkan musulmin duniya barka da sallah da fatan allah ya karbi ibadunmu amin suma amin sai sakon isa lawan girgir magajin gari girgir jihar yoban najeriya wanda ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa ci gaba da rufe masana'antu da kuma rage ma'aikata da masana'antu ke a birnin kano saboda tsadan man dizal ko gas a gaskiya wannan lamari na da ban tsoro matuka domin dubban matasa za su rasa aiki wanda hakan ke da hadari ga fannin tsaron najeriya a ƙarshe sai sakon malam ango malamin makaranta da maimuna sahabiya wuri waɗanda suka ce umarnin da gwamnatin jihar ta ba jama'a na damar mallakar bindiga domin su kare kansu daga 'yan bindiga waɗanda suka addabi jihar su samsan bai daidai ba ya kamata gwamnatin jihar zamfara ta sake sabon wani nazari saboda akwai matuƙar hatsari To a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To a takaice dai jami'an Ukraine sun ce har-hare ta sama da rasha ta kai kan birnin na biyu mafi girma a ƙasar wato Kharkiv da safiyar yau litinin sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini inda akalla mutane uku suka mutu tare da jikkata wasu 28. Ole Sani Hobov gwamnan yankin kharkiv ya faɗa ta kafar telegram cewa har makami mai linzami ciki har da wanda ya faɗa kusa da wasu wuraren ajiyar kayayyaki an auna fararen hula ne sani hobov ya kira har na ta'addanci sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai gaisuwar ta'aziyya a lokacin da ya kai ziyara birnin tokyo yau litinin biyo bayan kisan tsohon firaministan japan shinzo abe muna jimami tare da jama'ar japan akan wannan rashin wannan al'amari na kaduwa da duk muke ji wanda amurkawa ma suke ji na wannan mummunan bala'i da kisa abinda blinken ya faɗa wa manema labarai kenan bayan ganawa da prime minister fumio kishida ya ƙara da cewa babban rashi ne saboda a lokacin da yake kan karagar mulki prime minister abe ya ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin mu sosai a ranar juma'a da ta gabata ne aka kashe abe a birnin nara yayin da yake gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe wata kotu a ƙasar spain ta amince da gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban ƙasar angola jorge eduardo dos santos wanda ya rasu a birnin barcelona ranar juma'a da ta gabata yarsa Tize dos Santos ce ta nemi a yi bincike saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa. ta ce abokan hamayyar siyasa ba sa sanya marawa 'yan adawa baya a zaben angola da ke tafi kamar yadda bbc ta ruwaito haka kuma bbc ta ba da rahoton cewa dan siyasar ya so a binne shi a sirrance a spain amma kasar angola ta ɗauki matakin mayar da gawarsa ƙasarsa ta asali don yin jana'izarsa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu kuma wato a dai saurari shirinmu na wato yau da gobe idan allah ya kai mu karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe tara koko takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin binta yaro da ta taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ita kuma ta hada da kuma mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam.